Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a Nijar ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da download da Niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com. ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum tare da fatar kun wani lafiya Jummai Ali da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Ina kuma tare da Nazir Ahmad Hausawa. an ƙara ƙarfafa zaton cewa da ƙyar za a samu wata gagarumar nasara a ganawar da ake shirin yi tsakanin shugaban falastin mahmud abbas da shugaban amurka donald trump a yau laraba a white house ma'aikatar cikin gida ta kasar afghanistan ta ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bam a yau laraba a yayin da jama'a ke hada-hadar fita aiki a birnin kabul to kanan labaran kenan Bayan kun gama jin labarin duniya yau Laraba uku ga watan Mayun shekara ta 2017 za mu gabatar da himma ba ta ga rago kamar yadda muka saba. To amma kafin ku ji wannan shirin. Abin da na lura aikin jarida ba aiki ne na rago ba. Gaskiya akwai kalubale duk macen da kaga tana aikin jarida ba wai ba za ta iya aikinta yadda ya dace ba gida to muna eh, iya ƙoƙarinmu amma kuma idan aka duba fuskan a al'adance gaskiya mata suna da matsala To yau rana ce dai ta nazarin 'yancin ɗan jarida za ku ji irin ƙalubalen da 'yan jarida suke fuskanta a tattaunawa da muka yi da wasu 'yan jarida a Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. Za ku kuma ji cewa an ba da belin tsohon gwamnan jihar Niger, Dr. Mu'azu Babangida Aliyu. Assalamu alaikum masu sauraro. Ana ƙara ƙarfafa zaton cewar da ƙyar za a samu wata gagarumar nasara a ganawar da ake shirin yi tsakanin shugaban Palestine Mahmud Abbas da shugaban Amurka Donald Trump a yau Laraba a White House. Satin da ya gabata, Trump ya ce bai ga dalilin da za a ce zaman lafiya ba zai yiwu ba a tsakanin Isra'ila da Falastinu. Haka kuma Abbas ya ce mai yiwuwa ne a iya ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya mai tarihi da aka daɗe ba a gani ba sakamakon tsohon rikicin. Sakamakon shiga tsakani na shugaba Trump. Abbas wanda yake jagorantar hukumar Falasɗinu da ke yammacin kogin bai da buri mai yawa dangane da ribar zuwan shi na Washington. Kamar da jami'an falastinu suka faɗa, ɗaya daga cikin bukatunsa shine ya samu sauraron shirin Donald Trump na farfaɗo da tattaunawa dangane da zaman lafiya a yankin. amma masu fashin baki sun ce Abbas na da burin tattaunawar ta farfaɗo masa da martabarsa da ta dakushe a gida da kuma waje. ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar afghanistan ta ce wani mai harin kunar bakin wake ya ta da bam a yau laraba a lokacin cunkoso a birnin kabul wanda ya yi sanadiyar mutuwar kimamin mutane takwas ya kuma jikata fiye da 25 mai magana da yawun dakarun haɗin gwiwa ta neto da kuma da amurka ke jagoranta kaftin bill salvin ya tabbatar da cewa an kai harin akan ɗaya daga cikin tankokinsu na yaƙi ya kara da cewa uku daga cikin sojojin suna daga cikin waɗanda suka ji rauni amma kuma ba su cututtukan da suka ci ba masu barazana ba ne waɗanda al'amarin ya auku a idanunsu sun ce wacewar bom ɗin ya auku ne a kusa da ofishin jakadancin amurka haka kuma ya lalata motocin farar hula da ke kusa sa'annan mutane da yawa kuma waɗanda al'amarin ya shafi duk fararen hula ne kuma 'yan ƙasar afghanistan ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kai wannan harin labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc zaman tattaunawar da ake yi a yau laraba da kuma gobe alhamis a kan yarjejeniyar tsagaita wuta na siriya da rasha ta ɗauki nauyi a astana da ke kazakhstan za ta hada da wani jigon ma'aikatar harkokin wajen amurka da zai halarci zaman a matsayin ɗan kallo an tabbatar da hakan ne daga fadar white house a wani rubutaccen bayani da ya biyo bayan tattaunawar wayar tarho wacce aka yi tsakanin shugaban kasar amurka donald trump da kuma takwaransa na rasha vladimir putin fadar white house ta bayyana kiran wayar na jiya talata a matsayin wani abu mai kyau an kuma tabbatar da ita ce magana ta farko ta kai tsaye da aka yi tsakanin shugabannin guda biyu tun bayan da jirgin ruwan sojan yakin amurka suka kai hari da makamai masu linzami kan filin jirgin saman barikin sojin siriya wanda dakarun siriya da na rasha ke amfani da shi a ranar hudu ga watan Afrilun wannan shekara. Trump ya alakanta harin na makamai masu linzami da Amurka wanda ya bata wa Rasha rai da cewar ya faru ne sakamakon harin makami mai guba da Siriya ta yi amfani da shi akan fararen hula wanda ya yi sanadiyar mutuwar kimanin fararen hular guda ɗari. Wani rahoto da kungiyar masu kula da harkokin safarar jiragen ruwa ya bayar ya nuna cewa raguwa ko kuma sa ido ya baiwa rage sa ido ya baiwa barayin teku damar wato teku damar kai hare-hare a kan jiragen da ke zirga-zirga a kusa da kasar somalia rahoton da wata kungiya mai zaman kanta da ake kira oceans beyond Paris ta bayar ya ce an yi shekaru masu yawa ba a ga irin wannan fashi na teku ba yawan jiragen ruwan da ke zuwa bakin gabar teku wato da ke zuwa tashar jiragen ruwa ya ragu kamar yadda jami'an tsaro na ruwa masu zirga-zirga a kusa da somalia su ma suka ragu maisel pigeon wadda ta jagoranci rubuta wannan rahoton ta ce ɗaya daga cikin abubuwan da suka gano shine cewa dama barayi ba su taɓa yin nisa daga inda suke fashin ba. kuma suna ci gaba da zama cikin shiri ko kuma mallakar kayan aikin da za su iya ci gaba da wannan aiki nasu na sata a teku akalla hudu daga cikin jiragen ruwa bakwai da aka kai wa hari a wannan shekara ba su ɗauke da jami'an tsaro da kuma makamai a cikinsu. Labarin duniya kuka gama je. Yau rana ce da aka ware domin duba 'yancin ɗan jarida saboda haka ne wakilin sashen Hausa a Abuja, Najeriya, Nasiru El-Hikaya ya zanta da wasu 'yan jarida kamar haka. Cikin wannan zaure ina tare da Ibrahim Babu Suleiman wanda kwararre ne ko sananne ne zan ce a Najeriya ta fuskar aikin jarida musamman ma a yanar gizo. Sai kuma Salim Sani Shehu wanda ɗalibi ne wanda ya samu kwarewar aikin jarida a gidan rediyo da talabijin na jigawa ibrahim abu suleiman na fara da kai shin kuna da cikakken aiki da kuke gudanar da aikin ku mun samu gagarumar nasara a wannan lokaci a kasancewar yadda harkoki na kafafen sadarwa ta yanar gizo ta fito najeriya lokaci kankani kaga jama'a da dama dan shekara saba'in ma zaka same shi yana faman lallekawa yana kuma karanta labarai wani lokacin ma har yana daura labari sai dai a kwanakin baya an samu wani dan matsala wanda majalisa ta tattauna yadda za a dakatar da faɗin albarkacin baki a kafafen sadarwa da suka kunshi facebook twitter da dai sauransu wanda wannan abun bai samu nasara ba in kai la'akari da kasashen duniya irin kasar turkiya za ka ga cewa harkar kafa yanar gizo ta taimake ta wurin hana juyin mulki wanda a ƙarshe za ka ga shugaban ko jejiyar nan yayi magana kan cewa an soke facebook twitter da sauransu saboda da wannan hanya ya biye nasara to bari ya dakile wannan harka idan ka dawo nan cikin gida najeriya idan ka duba ko shi wannan gwamnati da muke tare ita shugaban kasa muhammadu buhari kafafen sadarwa ta yanar gizo tana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gagarumar nasara wurin nasararsa a ci kaiwa ga gashi na ɗorewarsa a kagan mulki ta a shugaban najeriya wanda an samu tagomashi sai dai ana samun matsaloli akwai hakikanin 'yan jarida da suke bada labari akwai kuma inda suke shiga rigunan 'yan jarida suke ba da labarin da bai inganta ba kafin mu da ji waɗanda suke shiga rigunan 'yan jarida salim me za ka ce lokacin da ka shiga kwarewar aiki a gidan rediyo da talabijin na jigawa mai ka lura yadda 'yan jarida ke gudanar da aikinsu wato alhamdulillah abin da na lura aikin jarida ba aiki ne na rago ba aiki ne wanda shi jajirtacce ne zai yi walau namiji ko mace duba da yadda suke samun wahalhalu da yadda suke nemo labaran da yadda suke gyara su da yadda suke tace su har al'umma su saurara su san me duniya take ciki a kai idan muka ɗauka lokacin da muke wajen ko kuma lokacin da muke koyon wannan aikin mun yi tunanin aiki ne dan kankani muna zuwa bai fi mu yan awanni mu fito ba sai muka gano cewa awa sama da takwas ma ba za ta isa a gama wannan aikin ba duk da labaran da ake yi ana yin su ne sau daya kuma ana yin su ne bai fi minti talatin ba saboda wahalhalun su da yadda ake samun matsala kamar akwai lokacin da muna cikin hada labaran bayan mun gama su mun tafi studio inda za a je a yada labaran sai aka kawo mana sabon labari kuma ana so a sashi shine zai zama labari na farko to sai a wannan lokacin na gane cewa gaskiya dole sai mutum ya jajirce ibrahim Babu ka ce akwai masu shiga rigunan yan jarida suna aiki su ne a za ka samu yan amori. haka kawai mutum ya je ya sayi wayarsa android ya zo ya sa data kawai ya zo a samu wani labari ko jita-jita ana yadawa kawai sai dauka sai buga labarin wanda ka'idan dauko labari ba haka yake ba kowane labari akan dauko shi ne ta hanyar wakili sai an tabbatar kafin ka kai ga rubutawa a bangarorinka in ka dauki bangarorin da suka musamman mu a shafunan mu na Hausa na abin da ya shafi Facebook da Twitter akwai irin su BBC Hausa BOA Hausa Rariya da sauransu to duka waɗannan akwai waɗanda suka shiga rigunan suka bude irin waɗannan sunaye sai su su kawai sai su ɗauki labari misali sai su ce nasiru adamu el'ka ya ce kaza kuma a shafi na na boe to kaga wanda bai san labari ba ko bai san harkan facebook ba yana karanta wannan labari zai ɗauka kan cewa lalle haka ne nasiru ne ya faɗi amma ko ba haka ɗin ba ne wanda duk wa'annan kafafen da suka yi fice akwai ɗan alamu da ake gane su ba kowa ne yake zama ɗan jarida ba amma a yanzu kusan kowa ya zama ɗan jarida tabbas akwai bambanci tsakanin yadda ake watsa shirye-shirye tsakanin kafafen labaru na nan cikin gidan najeriya da kuma na kasashen waje musamman ma na kasashen turai dinnan salim kai da ka je gidan rediyo da talabijin na jigawa in ka kwatanta yanayin aikinsu da irin waɗancan kafafi mai ka ce wato kwarewa ce take bambanta da kuma kayan aiki a munan ƙasa najeriya ko in ce ƙasashen bakar fata wato afirka ana samun matsala ta kayan aiki ko kuma akwai kayan aikin yadda za a sarrafa su ne ba za a iya ba idan kai consider da su kun kai la'akari da su ƙasar turawa da suke su ne uwa ko kuma su ne waɗanda suka ƙirƙiro waɗannan abubuwan sun fi ƙwarewa sun fi samun iya aikin akan mu baƙaƙen fata da muke ɗauko waɗannan kayayyakin aikin muke cewa za mu yi amfani da su me kike ga zai faru idan misali a ce ana aikin jarida ko kuma a kafar yada labarai babu ma edita gaba daya misali kowa ya ɗauko labarinsa kawai za a je a kai studio kawai mai karanta ya karanta kawai gabatar da shi kai tsaye to rigingimu ne za su yawa da tashin hankali sakamakon kowane irin labari in aka ce za a isar da shi ga al'umma kai tsaye to wani labarin wani yana ji hankalinsa zai tashi a lokacin da yake ji din wani ma yana ji sai kaga ya fito misali shi ma ya fito yaya labari kaza na ji a gidan rediyo kaza ko gidan talabijin kaza ya ta damu hankali kankace ce mai gari ya dauka al'umma sun dauka kasa ta dauka duniya ma gabaki ɗaya ta dauka sai a samu matsala amma editoci suna taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa sun inganta labaran ko sun canjo wasu kalmomin da bai kamata a sa su ba ba zai tunanin ta da hankalin ba ko kuma kalmar salima ko wasu kalmomi misali ah, da ake misali wajen fassarar labarai misali a ce ah, wani is a liar ma'ana kai tsayin ka fasara wannan abun ah, shi makareci ne amma sai kai ka rubuta fasarar ka cewa wani an ce makareci ne sai edita ya zo gyara ce a ah, wani abun da ya faɗa ba daidai ba ne ya kai fahimci irin bambancin fasarar jarida da kuma yadda ake yin bayanai a teburin mai shayi eh, gaskiya wato ko a hausance ma a darasi yadda ake koyarwa a jujuwa ana faɗa mana yanayin fasarori a ce akwai mai yanci akwai ta baki da baki da sauran dai wasu makamantan fasarorin da ake faɗa to wato shi edita idan ya tashi zai fasara yana fasara ta ne fasara mai yanci wato yanda idan mutum ya ji zai san eh an masa adalci a wajen fasara. tattauna da nasiru alhika ya mana da wasu 'yan jarida kenan kuma taken wannan rana a bana shine nauyin da ya rataya a wuyan kafofin yada labaru a yunkurin bunƙasa zaman lafiya ta hanyar faɗin gaskiya. To bisa la'akari da wannan take wakilin sashen Hausa a jamhuriyar Nijar Suleiman Mini Barma ya aiko mana da wannan rahoton. Malam Bubakar Jallo ɗan jarida ne da ya taɓa shugabantar cibiyar 'yan jarida ta ƙasa Maison de la Presse. A wajen shekara uku kenan Nijar kawai koma baya take bisa wannan 'yancin 'yan jarida. Abin da ke kawo wannan rashin aiki da doka. ma'ikwanta waɗanda su ne ya kamata su yi aiki da doka kuma su sa kowa ya yi aiki da doka wato su ne ke murɗe ma doka wuya bancin ma ana kama 'yan jarida akan doka ta hana sai zamanto kuma yanzu wato idan ana wani zanga-zanga kai ka je kana rahoto sai a shige ka da duka a amshe maka kayan aiki kai har salula wannan na hannu da ke amshe shi ake kuma a je a ku to kaga duka wannan aikin a sha shi ne ya kawo Nijar take ta nan tana ta koma baya kuma zama da buke na demokrasiya sai dai hukumomin Nijar a ta bakin magatakardar ministan watsa labarai Hajiya mata Gali Adam na cewa idan an bi ta barawo a bi ta mabisau. 'yan jarida da laihin su ma gwamnati yana dan laihi su ma suna da nasu paske etik e da ake cewa 'yan jarida ka'idodin aikin jarida ba abin su daidai yadda ya kamata kamar ka san gaskiya ga ta haka take amma saboda kai kana da wani son rai sai ka ɓoye wannan gaskiya ka je ka faɗi abin da bai kamata a lorke aikin jarida cewa abin da ka gani ka shaida shi za ka faɗi ka faɗe shi ko ya yi daɗi ko ba ya yi daɗi ba kundin ma da yake ba 'yan jarida inci to yanzu takardun nan duk mun da gyara su za mu aika su can sama a diba su a samu a gyara saboda a rage eh, takura ma 'yan jarida mu shine muke nan muna kokowa yanzu a wannan minista na communication shekaru sama da 25 da kasar Nijar ta tsunduma ta farkin demokradiyya wanda a karkashin sa dokoki suka bayar da damar yawaitar bude kafafen yada labarai masu zaman kansu da zummar ba rukunonin jama'a damar tofa albarkacin baki sai dai da alama har yanzu akwai waɗanda ke jahiltar aikin jarida in ji Umaru Rigo wani dan jarida mai zaman kansa gani suke yi dan jarida wani abu ne mai shirin goga musu kashin kaji kawai da dan jarida a wannan yana shirin yi mini shiri ne san ba kuma ba dole bane in ba kai kake da shirin ba a jikinka dan jarida ba zai maka shiri ba abin da kai shine zai hudi ko kuma abin da ka furta daga bakinka shine dan jarida zai hudo ya shaida ma mutane ga abin da wani ya ci sauran matsalolin gare mu ne suke ba an ba mu inci bane don mu tozarta wani tozarta mutum ba aikin ɗan jarida bane ba a yin shi bane albarkacin wannan rana ta uku ga watan mayu an bayyana sakamakon gasar da ofishin jakadancin amurka ya shirya domin ƙara wa 'yan jarida azamar bayar da gudunmuwa wajen tabbatar da zaman lafiya ta hanyar jan hankula game da illar aƙidar tsatsauran ra'ayi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar kazi waɗansu suke horo na su ko ta hanyar kasida ɓangaren mani ko na horon maza da rubutun jarida to ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wakilin sashen hausa amina mustapha nasiru batsari ya aiko mana da rahoton cewa babbar kotun jihar naja ta ba da belin tsohon gwamnan jihar dr mu'az gida aliyu wanda ake zargi da laifin yin sama da faɗi da kimamin naira miliyan 500 a lokacin da yake gwamnan jihar alƙalin kotun mai shari'a aliyu mai yaƙi ya amince da bada belin tsohon gwamna babangida aliyu amma bisa sharaɗin ba da naira miliyan ɗari da hamsin da kuma mutane biyu masu tsaya mashi sannan ya kasance suna da ƙaddarori ko kuma gidaje da kuɗaɗensu ya kai naira miliyan ɗari biyu a mina. Haka zalika shi ma tsohon kwamishinansa na ma'aikatar muhalli Alhaji Umar Nasko da suke tsare tare ya samu belin akan naira miliyan ɗari sannan da mutane biyu masu tsaya mashi sannan ya kasance suna da ƙaddarori ko kuma gidaje waje da su ya kai naira miliyan ɗari da hamsin a Mina. Ɗaya daga cikin lauyoyin mutanen barista Mamman Mike Usman ya ce sun ji daɗin ba da belin amma sharuɗan belin sun yi tsauri da yawa. Ai shi George ɗin ya nuna gwaninta kuma mun yarda da shi amma dai conditions da ya bayar na bail zai ba mu wahala. Kana gaba za ku iya cika su cikin sauri. Ban sani ba amma Allah zai taimaka. Shugaban PDP a jihar Niger barista Tanko Beji ga abin da yake cewa. Mako da ta shige na yi maka magana cewa abin da Allah ya yi Allah zai maganin shi. Mako ɗaya gashi Allah ya ba da beli. Mu yi tawakali da Allah wannan abu da ya sami mu Allah ya kawo kuma Allah ya maganinsa. Mun gode wa Allah mun samu beli. Muna kuma godiya ga magoya bayanmu da suka tsaya shiru su saurare abin da kotu za ta ce. Tun sharuɗan da alkali ya gita na cikawa kafin a baku belin nan za ku iya cikawa? Babu za mu cika su a yanzu kuwa nan da awa ɗaya za mu cika. A wannan karon dai magoya bayan tsohon gwamnan sun yi dafifi a harabar kotun duk kuwa da jami'an tsaron da aka jibga ga abin da ɗaya daga cikinsu ke cewa. A sunana Malam Yaya Muhammad Usman kuma ni mazaunin Mina ne. e to gaskiya abin murna ne ga kowanda ya zauna ya saurari yadda karan ta tafi so kuma beli ba shine yanke hukunci ba kaga ko bai kamata a ce an hana beli ba a yanzu dai alkalin kotun ya sanya ranar sha biyu ga watan shidda mai zuwa domin ci gaba da sauraron shari'ar mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya Mun gode Mustapha yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yawa zai gabatar da. Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da raka da masu da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago shirin da muke tattaunawa da abokin aikin mu da ke zaune a ƙasar Faransa wato Abba Sadiq da asalin jamhuriyar Nijar. A cikin shirin da ya gabata Abba zai an samu da tambaya ce a kan sauƙin samun aiki a ƙasar ta Faransa ko kuma akasi sai lokaci ya muna halin nasa yau a nan za mu ɗora. Aiki akwai shi sai zamanto amma in ka ce za ka yi aiki a nan turai sai ka tashi da sahi sai ka tashi da asuba ma eh, nan karye biyar in ka tashi za ka ga public transport ko na kasa ko bas ko wane cike yake kaf don saboda kowa yana aiki kuma kowa yana in ka samu aiki baka wasa da amma ka ga wani lacci wani abu haka wanda ake gani a gida ko a ce kai a na wajen suna na manta aiki ba ko wani abu ya faru a gida na yi kwanci na nan baka gani shi aiki ya zama bambanta aiki ya zama kaman kaman addini ne aiki ma za a ce a nan turai mutum in an ya sa aikin shi gaba baya wasa da shi saboda ya san in ya furce musu gobe samun shi yana da to ba a samu ba a samu waɗanda ba su aiki su zamanto cewa su wasu kawai su taimakon su yan uwan su ke musu da abubuwan da suke bukata a ba za ka samu muta ba za ka samu mutum da zai kwanta gida ya ce in baba na in yayi aiki zai zo ya bani kuɗi ko wani ya na in ya nemi kuɗi zai zo ya bani ba za ka samu irin wannan mutane ba kamar wanda ya ce a tunda ni eh, eh, ina a gidanmu akwai wanda yake da hanya shikenan sai in yi kwanci na sai shi ya je ya sha wahala ko ya taro kuɗi ya zo ya ya bani ba ka iya samun gani wannan duba kamar yanzu yaro in ya kai shekara goma sha takwas ko shekara goma sha tara sai ya nemi fita daga gidan uwayen shi ya tafi ya zama gidan kanshi ya yi haya ya ko lafal yake sai ya tafi bayan lafalkin ya yi aiki saboda ya samu ɗan abun kuɗi a hannun shi amma ka ga gida sai ka daɗe sai ma ka yi arme ka zama gida ka zama cikin gida uwayen ka suna cida ka ci cida ka ci cida matar da kake da Amma ba a samu haka na a turai? A'a ina ina ina ina mutum da zai kamar yadda na faɗi yaro mai karatu ba in ya kai shekara goma sha takwas sai ka ga shi da kanshi ya tafi ko kuma uwayen sun ce a yanzu ka kai inda ya kamata kai da kanka ka tafi ka nemi abin da za ka yi. A yana yiwuwa uwaye su taimaka su kawo gudunma su kawo wani abu amma su ɗauki mutum su biya mishi haya su biya mishi ci su biya mishi komi da komi wannan ba ka gani shi a nan anan anan to to kenan aiki na da saukin samu kenan a aiki akwai aiki akwai sai dai in ka kana iya samun aiki aiki wani aiki yana da wahala amma nan ana iya samu akwai aiki ana ana iya samun aiki in hmm. mutum bai yi aiki ba nan diga tsammani kaman eh, aiki mai wuya kaman kaman ka zama wani ma'aikacin gwamnati ko kaman ka zama wani wani abu aiki wanda yake wanda ba shi da wuya wannan yana yana da wahala amma aikin karfi haka wannan ana iya samun shi mutum da yawa nan in dai ka tashi in dai ba ragwance aka yi ba za ka iya samun aiki kuma za ka iya samun abin da za ka amfani kanka kuma haka in ka ta. in kana da wayo kamar kana iya tafiya akwai kasuwa inda ake sayar da abubuwa wanda ba su da tsada kamar kamfani inda ake sayar da abubuwa to in kai wannan kai wannan lissafi kai tsari kai nazari yana yi ka dan samu abin da zaka samu eh, wanda kake iya ko ka aika gida ko kuma ka amfani kanka a nan da shi. To to ya batun samun abubuwan more rayuwa irin a ce ka samu abin mallakan kamar a ce mota kamar gida kamar dai ire-iren su saboda kaga a jira in kana da mota kai wani babban mutum ne ya mallaka ire-iren waɗannan yake a nan ƙasan turai musamman na faransa nan nan eh, wani mallaka mota haka ba wani abun a zo a gani bane mota kaga wani wani ma mota ya zama mushi ya abun aiki inda yake tafiya ya aiki yana nisa da gida in ba mota gare shi ba ba zai iya tafiya ya aikinsa ba mota ba wani abun arziki ba ne ba wani abun a zo a gani ba ne a amma gida wannan yana da tsada saboda gida kamar gida karami ma a nan birnin paris musamman kamar a nan birnin paris inda nike gida karami ma sai ka biya kamar miliyan na sefa ɗari haka to yana yawa wannan amma su suna da tsari wanda bamu da a gida nan sai ka tafi banki ta baka bashin shekara ashirin da biyar saboda ka sai gida gida na musamman kana iya samun bashi idan kana da aiki wanda aka san aiki ne kowane wata kana da albashi kana iya samun aro wajen banki saboda ka sayi gida to wannan mu bamu da irin wannan abu sai ya zama toto saboda suna da wannan wannan suna da wannan Allah ya ba su wannan abun sai ya zama to su mutum da yawa ya mallaki gida ba sai ma kana da arziki babba ba in dai kana da aiki kowane wata kuma kana da kontra na aiki ana iya zuwa banki ka amshi bashi eh, sai a ka sayi gida mutane da yawa suna bin wannan hanyar su yi gida sai ya zama to gida shi ma ba wani kamar abin arziki bane a gida ne aka mai da gida da wani mota kamar arziki a nan ba wani abin a zo a gani ba to ya kamar maganar kiwon lafiya samun magani ko kuma kulawan asibiti eh, nan wannan wajen wannan ai kuma eh, sun tsere mu sosai kai saboda nan kamar in ka ɗauki faransa akwai assurance mutane da yawa inda kana aiki inda kana aiki kamfanin da kake ma aiki shi zai baka zai zai baka assurance naka zai baka insurance suna da tsari nan wajen wannan tsarin ai faransa ta ahi kasashe da yawa ma wajen insurance in kana aiki in dai kana da kana aiki ko karamin aiki ne za a baka za a baka insurance na kanka za a ba za a ba eh, iyalinka sai ya zamanto kuma in kana da wannan insurance din da kai kake biya kaɗan ne kwarai ma kaɗan ne sai to sai mutane da yawa nan kaga da yake suna da asibiti na kirki kuma suna da mutane da yawa ba ka so ba ka ga mutum ya shiga wani wahalan wahalar rashin lafiya a nan a nan kasar turai jama'a biyo mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu amadin bakon namu abba sadiq da sulaiman abu wanda ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon allah haka ne ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar imel. wasiƙa ta fari ta fito daga adamu habu umar yanga ƙaramar hukumar taura jihar jigawan najeriya wanda ya ce salam voa hausa hakika yau take ranar 'yan jaridu ta duniya kuma yana amfani da wannan dama wajen jinjinawa 'yan jaridu a ko'ina suke a duniya a bisa ƙoƙarinsu na sadaukar da rayukansu wajen sanar da mu halin da duniya take ciki shi ma aminu ɗan kaduna amanawa cewa yau ne ranar 'yancin 'yan jaridu ta duniya kuma ya kamata kasashen afirka su kawo ƙarshen cin zarafin 'yan jarida a ƙasashensu ganin cewa su ne idanun al'umma Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Muna fatan Allah ya karawa iyayenmu lafiya tare da shugaban Muhammadu Buhari da marasa lafiya na gida da asibiti. Allah ya kara musu lafiya amin. Sako daga Safiyanu Gumal zangon Daura. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Aminu Kano mai da Garku da Hussein Abba Dambam wani suka ce salam VOA Hausa. Ku ba mu dama mu yi kira ga al'ummar Najeriya da shugabannin Najeriya da su rika baiwa 'yan jaridu su dalili kuwa shine su ma suna kare hakkin al'ummar ƙasa. Da haka bai dace a sa kyama ko tsangwama a kansu ba. To ra'ayin ku masu sauraro shi ya kawo da takaitattun labarai kafin mu sallama. An ƙara ƙarfafa zaton cewa da ƙyar za a samu wata gagarumin nasara a ganawar da ake shirin yi tsakanin shugaban Falasɗin Mahmud Abbas da shugaban Amurka Donald Trump a yau Laraba a White House. satin da ya gabata trump ya ce bai ga dalilin da za a ce zaman lafiya ba zai yiwu ba a tsakanin isra'ila da palestina ba haka kuma abbas ya ce mai yiwuwa ne a iya kulla yarjejeniyar zaman lafiya mai tarihi da aka daɗe ba a shiga ta ba sakamakon tsohon rikicin sakamakon shiga tsakani da shugaba trump ya yi ma'aikatar cikin gida ta kasar afghanistan ta ce wani dan kunar bakin wake ya tayar da bam a yau laraba a yayin da jama'a ke hada-hadar fita aiki a birnin kabul wanda ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane takwas ya kuma jikkata fiye da mutane 25 mai magana da yawun dakarun rundunar nato da amurka ke jagoranta captain bill selvin ya tabbatar da an kai harin ne a kan ɗaya daga cikin tankunansu na yaƙi ya kara da cewa uku daga cikin sojojinsu na cikin waɗanda suka jikkata amma ciwukansu ba masu barazana ba ne ga rayuwarsu. zaman tattaunawar da ake yi a yau laraba da gobe alhamis a kan yarjejeniyar tsagaita wuta na siriya da rasha ta ɗauki nauyi a astana da ke kazakhstan za ta hada da wani jigon ma'aikatar harkokin wajen amurka da zai halarci zaman a matsayin ɗan kallo an tabbatar da hakan ne daga fadar white house to sai kuma misalin tara da rabi na dare agogon najeriya idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin da yake yau rana ce ta 'yancin ɗan jarida muna son mu ji ra'ayi ko kuma shawarar ku akan irin ƙalubalen da kuke ganin ɗan jarida yana fuskanta wajen gudanar da ayyukansa a shirinmu na daren amma a halin yanzu a dakace yau da gobe.